بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أهوال أهل الضلال ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل ونعوذ به من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وخروج النساء من طاعة الرحمن نعمده سبحانه وتعالى وهو كثير متعال ونشكره عز وجل والله يحفظها علينا من الزوال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهر ودينه الخلق والأمر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالنصر والمخبر بمغيبات الدهر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi Allah godiya da ya haɗa mu a wannan farfajiyar gida mai albarka gidan alhaji musa adamu domin taya ɗan murnar samun karuwa ta aure muna roƙon Allah ya sanya mu auren albarka na zo na samu babban malami na Dr. Nura Jambo yana ta karanta da da so samu da zaɓi na ne ni da na da mun bar malam ya ci gaba da karatu domin duran da wannan bawan Allah ya buɗe baki zai gabatar da karatu a nan ko a wani wuri da duk inda muka je wallahi ba ce koli nake muna ɗaukar ilimi kuma duran da ya magana sai na tsinci wani sabon karatu da da ba saba sani shi shi kuma yana daga cikin baiwar da Allah ya maka ka gama da yake leƙen ka wani abin in ya lebo ya karanta ina ma ya ta ina ya kowane lungun da ya gano shi <laughs> muna roƙon Allah ya kara wa malam rayuwarsa albarka ya kara masarautunsa, wato albarka Allah kai mana muwafaka da shugabanni sun ce in ce wani abu wani siya ce zan yi ma iyaye mata na san duk wacce na gani a wannan wurin baiwa Allah ce da fatan ta shiga aljanna ko ko wacce ba ta da burin shiga aljanna duk wacce ka gani a wannan wuri burin ta a wayi gari alkiyama ta ganta a cikin gidan aljanna muna roƙon Allah ya sa duk cikin mu da fatan mu baki daya Allah ka zuba mu a cikin gidan aljanna to sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mata wasu shawara sai ce to macen aljanna fa tana da wadansu sifofi waɗannan sifofi sai ki tsaya ki saurara ki in suna cikin ɗabi'unki sai ki ma Allah godiya ki ƙara yake ta kam kam in ba ta cikin ɗabi'unki to daga yau ki yi ƙoƙari ki aro su ko da ba halin ki bane to ki kokari ki kwaikwaya ki mai da su zama ɗabi'un ki domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yace nisa'ukum min ahli janna matan waɗanda suke yan aljanna macen aljanna sai annabi sallallahu ya faɗa wasu sofi guda biyar yace to da shi. mun fahimta na san zaki kosa ki ji waɗannan sofofi amma kan ki manta ba ki shiga cikin jarabawar masu cin wannan sufofin da ke kiyaye abu biyu na farko dai zama musulma ce ke kiyaye tauhidi idan an samu cikakken tauhidi to sannan ne za ki shiga ajin wannan jarabawa da zamu in ko tun farko da ma yan zuwa gidan boka ce ke yan canfi ce yan kulun boto to dama ba da ake magana ba jarabawa ma ba ki samu yin rijista a makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zaki samu shiga gida aljanna ba saboda haka abin da ya kamata kowace mace ta kokarin gyarawa shine imanin ta kake bari imanin ke samu rawa saboda ba wanda ke cikin hadari nan da nan arba shi da imani kamar ya mace domin ita ke tare da lalurori da matsalolin da ke sa nan da nan kaga ta fada cikin abin da ya shafi harkar shirka dan ita rayuwarta dukanta daga farkon ta har ƙarshe jarabawa ce haka ne ko ba haka mu ɗauke ta a matsayin yarinya ya zira ta rinda wasu iyayenta ya ta so tana yan budurwa to kun ga wannan zaman na a matsayin ta na yan budurwa a gaban iyaye to bala'i domin kana nan za ka ji wata kawo uwar ta zo sai ta ce ma uwar ki to ne ake ciki batun magana talata sai to talata dai har yau ba mashi shi to daga nan an samu gaba gabana ana cewa ya yi ba mashi shiri to an fara samun matsala sai kawai da ce wannan fa ya kamata a tashi tsaye kai ya zama tare bakin jini in ta ce a tashi tsaye mai take nufi a tafi wajen boka a je neman mata maganin farin jini don haka sun tana budurwa a kan saurayin da zai aure ta ma sai ya saba wa musu zuwa gidan boka ne, mun ji da to an yi sa'a da ta taso mashi shirin haɓa goma sha biyu shawaya magana gwamma cikin hin ke mai mutum goma sha biyu ke neman ta ɗaya ma'aikacin banki ɗaya ma'aikacin kwadago ɗaya ɗan ƙungiyar kaza ɗaya ɗan kaza ɗaya ɗan kaza ɗaya mai turin mashin da zai da cewa ta duk sun zo sun ce suna sanda a a a wannan ai ya kamata a tafi a shahara don a ga wane ne abokin arzikin nan mafahimta haka ke faruwa ko ba haka ba da an ce tana da manema da yawa wai kuma yanzu a je istihara Wani duk Allah da ya kawo mata masoya makon su tsaya su bi shawarar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ku bincike abu biyu in kun samu wannan abu biyu ku bada aure sai ku lissafa waɗannan samari ma waɗanda suka zo suna neman izinin neman ta da wane da wane da wane sai ku duba abu biyu idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa ya zo ban auren ku ku aura wanda. in na ta faɗo in ba ku aikata masa ko fitina su fil ardu fa sadi kabi zai zama wata babban fitina a bayan kasa da ɓanna ne girma in ba ku yaka ba ashe mu Allah ya bada shawara yadda ake zaɓen miji in maso na da yawa to wai ba za a yi wannan shawara ta annabi sallallahu ba wai wannan dalilin sai sa a tafi gidan boka ana bugawa sunan warafa ya sunan ɗayan sai a ce sunan shuwa ne, sai a duba sai a sake daga nan ta shiga cikin gidan boka ta tafi wajen masu bugun kasa annabi sallallahu alaihi yana cewa man ata kahinan aw arrafa fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wanda ta tafi gidan boka ko wajen malamin duba ta gaggata shi game da abin da ya faɗa to ta kafirce ma abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma an samu ce auren to kuma yanzu ma ba a zauna lafiya ba yanzu kuma sai a ce wai ana neman ya za a samu kan mutum ai bayan wata uku an ga ya fara yi yariya wani gani gani ya fara yan leke leke to kun sai an bai kaji ke nan ma sai ka ga wani dalilin da suka a gidan boka ce in sai auren ta samu kan mutum ana zaune lafiya aka shekara biyu ba ta ciki ba nan ma sai a ce to magauta sun mata yawa shekarar ta uku ko bari ba ta bari ba wai sanadiyar wannan ma ba za a jira Allah ya yi ka ba shi ma za a tafi gidan bokan saboda wannan to ta na uwa uba a ji fara neman aure sai da aka da ka kalli rayuwar mace daga farkon ka har ƙarshe ka baki ɗaya cike take da jarabawa da zai sanya ta nan da nan shekin ya karkata ta zuwa gidan bokan da je ki bari imanin ta to dan haka ki tsaya ki rike Allah kawai ki dogara gare shi فتوكل على الحي الذي لا يموت فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله ne kuma ɗaukaka ya ce ka dogara da Allah kadai wanda shi ne tsayayye rayayye ya ishe ka a dukkan al'amarinka na duniya ko me ya taso miki tsaya ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cikin hadisi riwayar Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حين يمضي حين يمضي وحين يصبح wanda ya furta wannan karba hasbi Allah Allah ya isa min la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya fi shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma ballatara wannan yan kasan wa duniya Allah da ya mallaki al'arshi da sammai bai da komi sai wannan hayaniyar duniya ne ta gagare shi sai ita ce za ki gaba za ki kai ma Allah ba sai ne ki kai wa boka to ki dogara ga Allah wanda shi ne ubangijin al'arshi gaba ki da to wanda ya furta wannan kalmar so bai da safe so bai da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kafahu Allahu ma ahambahu min amr dunya wal akhirah duk abin da ke damu ki a duniya duk wani abin da kika tasa gaba Allah ya isa miki shi zai shiga cikin al'amarin ya miki kowa ya miki makarfiya a cikin al'amarin da na duniya ne ko na lahira akwai abin da ya fi a ciki idan mai ba ka tsaya da Allah ka koma neman abu wajen wani mun fahimci wannan to dan haka imani da Allah sai kuma biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwa biyu idan kika same su da shine za ki cikin wannan jarabawa me yake jarabawar shi ma hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa. mana nisa'ukum min ahli janna yan ku yan aljanna ga siffar ta ita ce alwadu macen da ke nuna wa miji soyayya da kauna allati idza uqiyat shakara wacce idan an bata Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kawo mana babban malamin mu ta tara wannan kungiya ta jama'a su ta fi daga kamar suna a Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya bayyana. Ka ya ce wa ya ƙara samu waɗannan sufofin matan aljanna guda biyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Matan ku yan aljanna ita ce siffarta na farko alwadudu mai nuna wa miji soyayya dalilin haka sai ki fara sanya bakan kanki maki kina nuna wa miji soyayya ko kin ɗauki shawara wata tsohuwa da kike ba a nuna wa miji soyayya kan ki rike shi uba zaki mata mareniya sai ki fara duba wannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace allati idza uqiya shakara ita ce wacce idan an bata za ta karba ce godiya in miji ya ce mata gashi za ta karɓa ce godiya ce ta masa addu'a Allah ya saka maka da alheri yadda kake ƙoƙari da ɗawainiyar ciyar da mu Allah ya maka albarka kana godiya ba wacce za ta rike cefane ta rike ta ce ne wannan haka ne wannan kai ko kunya ba ka ce za ka ɗauko wannan ka kawo ga wannan ta fita cikin wannan jarabawa da maza Allah da ba ta, ba ta gode mu abin da aka ba ta allati idza udiya shakar wa idza muni'at sabarat in ta ne nema ba a bata ba sabarin za ta yi haƙuri ba za ta tsaya tana gaya wa miji bakakken maganganu ba tana tsawa a cikin gida wai ta nema ba bata ba a idan ba ta samu ba sabarin tana yin haƙuri ba ta nuna wa mijin mata da ni. ba za a sallam ya ce ta suruka idan na barta idan ka kalli wannan mata za ka ganta cikin kyakkyawar siffa kyakkyawar kamanni za ka faranta maka rai za ka ji daɗin ganinta ba za ka ganta a birgiza kama ba ka gance kamar bulo daga ita sai daunin zani kamun kirji ka ganta dukun Kan kanta tun watan shekaran jiya da shi da kitso babu yadda miji ya iya ya kosa da ya shigo gida da an yi sallama kai ko hayaniya ji sai ce wa alaikum salamu ni ake jira sai fita saboda bai jin daɗin zama da matar amma da ya shigo gida ya ji guri ya kaure da ƙanshin turare shi zai fara dukan shi a sa a ɗakin ki ya zo ya ganki cikin kyakkyawan kamanni da malami na ce abin da ake so ga mace a irin wannan hali in unguwarsa da ruwa ke wanka sau bakwai a rana in kuma ba ruwa ke yi sau bakwai ya isa bi ma'ana kullum ki zama cikin kwalliya da tsafta yadda in miji ke ganki zai yi farin ciki yadda ya ganki da yawa matan aure suna da kyau da kamanni mai kyau wanda sun fi matan waje da ke ɗaukan ma su hankali kyawu da jiri da komi amma ta bar kanta kamar wata kucaka ta zauna ballagaza ta zauna kamar wata barkaura a cikin gida babu yadda za a yi musu ya ji daɗin ganinta to siffa ta gaba za a sallallahu alaihi yace ta ka idan na barka in ka kalle ta ka ji daɗi wato dai uka a Marta sannan kuma idan kai mata ɗa'a ka umurce ta za ta yi maka ɗa'a. in ka umarce ta za ta yi maka da'a waɗannan sukobi su ne sukobi guda biyar na matan aljanna da maza sallam ya haɗa mana su mafi girma a cikinsu shi ne yi mamaji da'a saboda a wani hadisi maza sallam ya haɗe wa mace aljanna shakkot da za ta iya shiga babu matsala maza Allah ya ce su sallatin mar'atu fasaha jiha, شهرها وحفظت jiha, da زوجها na جنه In kika yi Sallah? kika yi azumi kika kiyaye farjinki sannan kika yi wa mijinki da'a kin gama shiga aljanna kin kin kai sai kawo abin a sigar da dan ba shi da ta gama idan haka waɗannan sifofi, Allah ya mana muwafaka abin da muka fada ya zama dai Allah ya ba mu ladan su wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana ba zan cinye muku lokaci ba ranar kuma cikin kuma mu zama masu ɗaukar darasi daga hukumar da mu ya yi assalamu alaikum